alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala nabil karim bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wannan haduwa tamu ina roƙon Allah ya sanya mata albarka kuma ina roƙon Allah ya tara mu a gidan aljanna domin ta insha Allah yau muna shiri na goma sha ɗaya da muke magana akan kafofin sada zumunta na zamani da kuma dandalin yanar gizo a mahangar addinin musulunci kuma yau a darasin mu nan na goma sha ɗaya za mu ci gaba ne akan hukuncin yadda mutum zai gudanar da wannan shafi idan yana cikinsa mun kirga abubuwa guda shida za mu ɗora daga inda muka tsaya na bakwai mu kiyaye waɗanda za mu yi mu'amala da su a kafofin sadarwa na sada zumunta duk da an halalta mana kuma yin ba haramun ba ne to mu kiyaye da suwa za mu yi mu'amala mu yi amfani da waɗannan kafofi wajen inganta fahimtar addini da kyautata imaninmu duk abin da ba zai kyautata maka imaninka ba ka guje shi ka tsorace shi domin zai ja maka tawayar imani mu yi alaƙa da malaman kwarai da kuma ɗaliban ilimi na kirki waɗanda saƙonnin da suke yaɗawa ke ɗauke da tsantsan ilimi mai cike da tsoron Allah mu amfani da kafofin zamanin nan wajen ƙarfafa zumunta tsakanin 'yan uwa dangi na zumunta da 'yan uwa wadda alaƙar addini ta haɗa Haka nan tsakanin abokai makwabta da sauran jama'a mu kasance muna alaƙa da mutanen da suke da manufa mai kyau a rayuwa waɗanda suke yaya ta ayyukan alheri wanda za su kyautata alaƙa tsakanin al'umma kada mu yi amfani da mutanen da ba su da manufa ko mai masu dakushashen tunani waɗanda za su daɗa tura mu hanyar da bata dace ba zuwa ga ɓarna da fasadi duk wanda alaka ta haɗa mu da shi mu yi masa adalci inna allaha ya amur bil adal wal ihsan Allah yana umarni da adalci da kyautatawa mu tabbatar da cewa mun kyautata tsakaninmu da ɗan adam mun yi masa adalci mun kuma kyautata masa mun kuma sadar da zumunta mun nisanci alfasha mun nisanci abin ƙi mun nisanci abin da zai rarraba jama'a duk waɗannan mu yi la'akari da shi a cikin kowace irin abokantaka da zamantakewa da za mu yi da mutane sai na takwas mu kula wajen kaucewa isar da dukkan saƙonnin da ya kai gare mu ba tare da cikakken bincike da fahimtar al'amari ba na gaya mana a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ishi zunubi mutum ya dinga amayar da dukkan abin da ya ji lalle za ka zama makaryaci nan da nan komin girman ka zare zai iya tsinkewa a hannunka to bisa ga wannan hadisi da muka ambata bai fa in kiyaye duk inda na ji labari sai na tantance shi mu yi amfani da kafar sada zumunta ta yadda mutum an tambaye ka ka iya ba da amsa bai zubar ba ka yi amfani da shi ta yadda za ka zubar da mutuncinka ko bisa ga waɗannan hadisai da ayoyi da muka karanta ba lalle ne da abin da za mu tura mu tabbatar da cewa za mu iya amsa shi a gaban Allah abu na tara mu kiyaye ka'idar bincike da saƙon da ya zo gare mu shin na gaskiya ne ko ba da gaskiya ba ne rubutun da ba kai ka rubuta ba kar kai karyan kai ka rubuta shi ka ɗauko rubutun wani ka saka sunan ka yaɗa sai in kana da kyakkyawar alaka da shi ya yadda da wannan ko kuma kana masa kyakkyawan zato cewa in ka yaɗa saƙon shi ma manufarsa a yaɗa ne amma akwai da suke taskance rubutu su ba sa so wani ya taɓa. ko da suke yi ba da manufar yada wa'azi da da'awa ba to wannan duka ka taba musu saƙon su amma dan uwanka abokin mu'amala da da'awa wanda kuka shaƙu ka san shi ya san ka dan ya ga rubutunka da sunansa ko ka ga rubutunsa da sunansa ba wani abu sannan jama'a sukan ɗauki rubutun wani su saka sunan wani misali yanzu ni shafi na da sunana mutane in sun ga wasu kalamai suka ga harcen ko yaren irin nawa ne kawai sai su ɗauka su damɓa da sunana su yaɗa na sha karantawa kuma zan gani ba ni na rubuta ba wasu ina musu magana ne ni da su waɗansu ina yin magana a jama'ar wasu kuma ina kyalewa ya danganta ga waye na ga an saka rubutunsa da sunana wasu kuma rubutun ni na rubuta zan ga sunan wani a jiki ni ta bangare na bana damuwa matukar da'awa ce ka je ka yada ko da sunanka ko da sunan wani amma akwai wanda suke taskance zuwa ga mallakar su bai kamata ka yada musu ba sau da yawa mutane suna gaggawar tura sako ga abokan hulɗar su ta kafofin sadar da zumunta da zaran wani ya turo musu wannan sakon ba tare da sun tantance sahihancin labarin ba alhali kuma Allah ta'ala ya mana gargadi cewa an zo muku da labari ku tantance shi kada ku dinga yadawa ya ayi na amanu in ja'akum fasiqun bi fata fatabayyanu domin ne sa aka ce ayi an tusibu biji bi fatus fatusbihu ala fa'altu nadimina kada a zo ayi abin da za a yi nadama ko ayi wani aiki cikin jahilci ko abin da ka tura ya zama barna ko ya haddasa kiyayya ko gaba ko fitina ko tarzoma ko yaƙi ko ɓaci ma ko da ɓacin rai ne tsakanin ɗa da iyaye ko ɓacin rai ne tsakanin miji da mata kar ka zama sanadi ko tsakanin wani da wani ko wani gidan da wani gidan ko jama'ar wani da jama'ar wani duka tantance da yawa daga cikin manyan mu ana wautar da su Kaga babban mutum fa kana masa tunanin hankali da ilimi amma yana ta yada sakon da bai da tabbas a kansa a ce maka wani ya musulunta ya ta yadawa kuma ba gaskiya bane a ce maka su wani sun yi kaza a ta yadawa kuma ba gaskiya bane duk mu kiyaye irin waɗannan abu na goma mu kiyaye matuƙa wajen gaggawar tura sakonni da yada su bayanai ga duniya domin dukkan musulmi na kwarai a kodayaushe yana kokarin tsare mutuncinsa don gudun wofantar da kai a tsakanin al'umma kada kai ɗinka rago da tunaninka ah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutum yana tare da wanda yake so ranar alkiyama to kada a garin ture-turen sako ka jefa kauna zuwa ga waɗansu mutane barnatattu wanda za su shagaltar da kai zuwa ga abin da zai raba ka da imaninka don gudun kawai da kawai gari dumu-dumu cikin mu'amala da shararun mutane idan za ka na fadawa kowane zaure da kowane dandali kana fadawa rukunin kowane irin jama'a ba tare da tantance kanka ba da sannan a hankali za a ganka ko gurub ne aka yi na mashaya giya ka shiga ciki ai kamar ka je ka zauna teburin giya ne ko gurub na ilwaɗi wai dan kana kallon su da miyagun ayyukansu wannan bai halalta ba yana da kyau mutum ya kiyaye kare ci a ni zama nake a cikin su ba na yi matukar mutum ya samu kansa cikin waɗannan da yake hulɗa da su irin waɗannan mugu da miyagun mutane lalle ne bisa ga martaba da kimanta kansa ya fice saboda kare koyi wani abu domin duk lokacin da ka zauna da mutane za ka iya jefa ƙauna da soyayya tsakaninsu wanda zai iya jawo maka fitina ko ya jawo maka musiba abu na goma sha ɗaya mu kiyaye ka'idar musulunci da ta hana yaya ta barna kana so wai ka ce a daina yin kaza sai kuma ka yada abun wance ta yada tsiraicinta yada tsiraici haramun ne sai ka sauko tsiraicin da sunan kana wa'azi wannan wani irin wa'azi ne ayyukan alheri su ake yadawa don koyi da su a tsakanin al'umma amma ayyukan barna da fasadi rufe su ake yi ana takaita yayata su ne tsakanin al'umma da haka wajibi ne ga masu hulɗa da kafofin sada zumunta na zamani su yi watsi da munanar aƙidar da ta shahara a wannan fage na rige-rigen yaɗa ɓarna kowa yana gaggawarwa a wurinsa za a ji labari har sai ka ji an cewa ne ya mutu sai an bincika a ji bai mutu ba sai ka ga wani mai kima ne zai ya da labarin mutuwar don mi wai yana gaggawar sai an ji labari a gurinsa har sai ya je ya da ƙarya bai sani ba ah, ayyukan da fasikai da kafirai ke aikatawa suke ɗauka a cikin hotuna babu kunya babu tsoron Allah waɗansu don son duniya waɗansu don ƙarancin kunya waɗansu don rashin imani duk kar ka zamanto a cikin su kai ma kana kalla kai baka yada barna amma kana ta kallo a lungu Kashe wani wani lungu wani group ana ta yada barna kana kallo duk mutumin da ya ga abokin hulɗarsa ta kafofin yada zumunta da irin wa'annan bayanai na hotuna to tilas zai gare shi ya gaggawa cire shi a cikin abokan hulɗarsa in wani dandali ko zaure ka shiga ka fitar da kanka ka toshe yadda abu ma zai hoton zai ci gaba da wanzuwa ko zai ci gaba da bayyana a shafinka abu na goma sha biyu wajibi ne mai amfani da kafofin sada zumunta na zamani wajen kiyaye kansa daga ƙirƙirar labari na ƙarya kai da kanka a ce kai mai bawa mutane labari ne na barkwanci na dariya ka dinga ƙirƙiran ƙarya kana yi ko kuma a'a idan mutum ya yi wani babban laifi to kai an kawo ka san yadda za ka muzanta shi ka yaɗa sharri a kansa ka wallafa wai kai akan wannan ma za a dinga biyan ka duk wanda ake so a ci mutuncinsa ana iya biyowa ta hannunka ka san salon yadda ake cin mutuncin mutane a yada sai a biya ka wannan duka mummunar hanya ce ta barna kuma za ga irin waɗannan mutane suna da magoya baya da yawa saboda mutane sun fi son jin mummunan labari akan kyakkyawan labari mutum ya tabbatar da sahihancin abu ya kuma kiyayewa abin da zai bata masa domin ƙarya mummunan aiki ne wanda sakamakonta yake jawo da zubar da kiwar mutum a duniya da lahira da horo mai tsanani a lahira ina horon ku da yin gaskiya ya uwana in ji annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi ya ce ina horon ku da yin gaskiya domin gaskiya tana shirewa zuwa nagarta nagarta kuma tana shirewa zuwa ga aljanna bawa ba zai gushe ba ya yayin gaskiya ya doge akan gaskiya har sai wannan gaskiyar ta kai shi zuwa ga samun dacewa da aljanna annabi ya ce ina horon ku da yin ƙarya domin ƙarya tana shirewa zuwa ga fajirci sannan fajirci tana shirewa zuwa ga wuta mutum ba zai gushe ba yana ƙarya ya doge akan ƙarya face sai an rubuta shi a cikin makaryata ranar alkiyama imamul bukhari da muslim ne suka ruwaito da wannan hadisi da haka waɗannan abubuwa da muka jera abubuwa ne da in kafar sada zumunta ya halatta to ga wurin da ake so ka tsaya ga wurin da ake so ka nisanta akan wannan ina yi mana nasiha da cewa don Allah duk abin tsoratarwa kada ya zama to kai ne mai yada shi saboda wani ya ga abin tsoro yana damun zuciyarsa duk abin kyama kada ka yada shi cututtukan wani kada ka yada shi sirrin wani kada ka yada shi uwa uba kada ka yada ibadarka wani in yana sallah ya dauka in yana karatun alkur'ani ya dauka in yana ba da sadaka ya dauka in yana taimako ya dauka da yawa daga cikin kungiyoyin da ake buɗe su da kyakkyawar niyya na tallafawa masu ƙaramin ƙarfi na neman taimakon lafiya a mutane sai kuma suke ɓata shi da nunawa sai ka zo ka tsayar da mutum a cikin mummunan yanayi wani yana kuka wani yana faduwa kana cewa ka taimake shi ka aurar da 'ya'yansa ka taimake shi ka ba shi abinci ka taimake shi ka biya masa magani sannan masu ɗaukan kan suna ibada kowace irin gabar ibada sai ka zo ka ɗauka kana aikin haji kana umra kana waye duka waɗannan ba kafofi bane da ake so a dinga yadawa mutum ya kyautata tsakaninsa da ubangijinsa ta hanyar kyautata niyya insha Allah a darasi na gaba sai mu dora daga inda muka tsaya abin da muka faɗa daidai a wannan darasi ina roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure ko tuntuɓa har ce ina roƙon Allah ka yafe mana alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala nabiyil karim fa subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum